Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 kuma kiloha 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa kan mita 200.5. Sa'annan kuma sai gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da lol FM. Baya ga haka kuma za a iya sauraro a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so. Masu sauraron sashen Hausa, Assalamu alaikum. Jummai Ali da Aliyu Mustapha daga nan birnin Washington DC muke fatar kun tashi lafiya ga kanan labarai. To shugabannin kasashen Afirka ciki har da na Najeriya na kan hanyar su zuwa Banjul domin su rarrashi shugaban kasar Gambia yadda ya sauka. A Najeriya an ba da umarni a kama dan kwangilar da ke aikin ginin cocin nan da ta roshe mutane da yawa suka mutu. Sannan yau talata sabon shugaban Amurka Donald Trump mai jaran gado kenan zai faɗi sunan mutumin da zai naɗa sakataren harkokin waje. To a cikin wannan shiri yau talata sha uku ga watan Disamban shekara ta da goma sha 2016 kamar yadda kuka je a kanin labarai za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya zai tafi kasar Gambia domin shawo kan shugaban kasar da ya na'am da sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi. A jamhuriyar Nijar kuma an gudanar da wani taron ƙasa da ƙasa akan matsalar 'yan gudun hijira. haka kuma za ku je da likitoci a kanin dabo suka bari wata mace mai juna biyu ta mutu a saboda ba ta da naira dubu hamsin na biyansu kamar kowace ranar talata kuma za mu gabatar da tsaka mai wuya jama'a barkanku da asuba yau talata shugabannin kasashen afirka ta yamma da dama suke sauka a kasar gambia inda za su je da niyyar su shugaban wannan kasa ya jami ya haƙura ya sauka daga kan karagashi ta mulki bayan kayan da aka yi mushi a zaben da aka yi ran ɗaya ga watan nan na disamba a can da farko jami'a amsa cewa lalle abokin takarar tashi adama baro ya kada shi to amma daga baya ranar juma'a ya dawo ce bai yarda ya faɗi ba bayan da a ce shi jami'an zaɓe suka gano abin da ya kira wasu kurakurai da ba zai yarda ba su su wuce ba haka kafofin watsa labarai sun ce shugabar kasar liberia ellen salif johnson ce za ta yi jagorancin rukunin shugabannin kasashen na afirka ta yamma zuwa banjul babban birnin kasar domin a a yi kokarin cusawa shi jami'ar ra'ayin ya haƙura ɗin ya ɗauki ƙaddarar ya faɗi zaɓen kuma ya sauka jakadiya amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ce ayarin shugabannin afirka ɗin masu ba da magana ga jami'in sun haɗa da shugaban muhammadu buhari na nigeria. da Ernest Bai Kuroma na Saliyo da kuma shugaban kasar Ghana mai barin gado John Dramani Muhammad wanda jakadiya fara ta ce musamman an sa shi cikin wannan ayarin da shi ma ya faɗa nashi zaben kuma ya amsa cewa ya faɗi din. Gwamnan jihar Akwa Ibom ta Najeriya Udom Emmanuel ya ba da umarnin a kamo ɗan kwangilar da ke aikin ginin cocin nan da ya rushe har mutane da yawa suka rasa rayukansu. sai dai gwamna udom emmanuel wanda yana cikin cocin lokacin da gidan ya afka bai ji rauni ba zuwa yanzu ana ta ba da lissafin da ya sha bamban da yawan mutanen da suka halaka a cikin hatsarin inda wasu kafofi ke cewa matattun sun kai 160 wasu kuma suna cewa 60 ne suka halaka yayin da jami'an karamar hukumar da abin ya faru a cikinta suka nace akan cewa yawan waɗanda suka mutu ba su shige 27 ba rahotanni sun ce akwai ɗaruruwan mutane da dama a cikin wannan coci ta Rainers Bible da ke birnin uyo lokacin da ginin ya rushe wani kakakin gwamnatin jihar ta akwa ibom ya ce gwamnati na shirin gudanar da bincike mai zurfi na ƙoƙarin gano sanadin rushewar ginin sabon shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya ce yau talata zai faɗi sunan mutumin da zai naɗa sa na harkokin wajen amurka ko da yake trump bai fayyace kowa zai wa wannan mukamin ba ana karfafa ta zaton cewa watakila shugaban kamfanin man fetur ɗin nan ne na exxon mobil wato rex tillerson zai baiwa aikin shi dai tillerson sanannen dan kasuwa ne da ya jima yana kulla dangantaka harkokin kasuwanci da rasha kuma an ce yana ma da dangantaka kud da kud da shi kansa shugaban rasha ɗin vladimir putin abinda kuma ake ganin zai iya janyo wa shi talasan din matsala idan an zo zaman muhawarar tabbatar da shi akan mukamin a gaban 'yan majalisar dattawa yanzu haka ma 'yan majalisar dokokin amurka din suna gudanar da binciken gano ko rasha din ta taka wata rawa wajen yin tasiri a cikin zaben da aka yi a amurka a watan jiya musamman domin a gani ko ta yi wani abu da ya taimaka wa shi donald trump din ya lashe zaben kuma daga cikin masu goma baya gudanar da wannan binciken har da giggan 'ya'yan jam'iyyar republican ta shi trump din kamar shugaban majalisar dattawa mitch mcconnell da kuma kakakin majalisar wakilai paul ryan waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka da wasu kasashen turai sun azawa wasu jami'an gwamnatin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo takunkumin horo saboda rawar da suka taka wajen tada zaune tsaye don a jinkirta gudanar da zaɓe a ƙasar kamata yi wa'adin mulki na biyu kuma na ƙarshe na shugaba joseph kabila ya ƙare nan da mako guda a ranar ashirin ga wannan wata na disamba amma zai ci gaba da zamansa akan karaga a dalilin wata yarjejeniyar da aka ce an kulla da wani rukunin na 'yan adawa wanda zai ba shi damar zama a kan kujerarsa ta mulki har zuwa shekara ta 2018 sai dai mafi yawan jam'iyyun adawa ɗin sun ƙi yarda da wannan shirin suna cewa sai shugaban ya sauka daga mulki a ranar litinin mai zuwa daga cikin waɗanda aka ɗauki matakan horaswa a kansu har da mataimakin firaministan Kongo ɗin evariste bashab da kuma khalif mutondo shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasar shugaban ƙasar misira abdul fattah al-sisi ya tabbatar da cewa wani ɗan ƙunar bakin wake ne ya kai farmakin nan na ranar lahadin da ta gabata akan wata coci ta kubtawa da ke birnin alkahira inda har mutane akalla 25 suka rasa rayukansu shugaban wanda ke bada bayani a wajen jana'azar wasu daga cikin mamatan ya ko ba da sanarwar cewa tuni aka riga aka kama wasu mutane uku da ake jan suna da hannu a cikin kai harin har zuwa yanzu dai ba ta kungiyar da ta fito ta dauki alhakin kai farmakin jiya ne aka rantsar da antonio guterres na kasar portugal a matsayin sabon babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a jawabinsa na kama aikin sabon sakataren ya ce ana buƙatar wato Majalisa na buƙatar ta rage dogon turanci tafi fi mai da hankali wajen cika aiki sai dai mr guterres dan shekara 67 wanda tsohon prime minister portugal ne kuma tsohon shugaban cibiyar kula da 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya ya ka da mutane goma sha biyu ne a gasar neman wannan mukamin ganin irin matsalolin da duniya ke fuskanta waɗanda suka hada da ƙalubalen da 'yan gudun hijira da yaƙe-yaƙe a ƙasashen yankin labarin duniya kenan kuka gama je. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya kamar yadda kuka je a labarai zai yi bulaguro zuwa kasar gambia inda zai iske takwarorin aikinsa ko kuma da na afirka domin su yi kokarin lallashin shugaba yaya jamai na kasar gambia ya amince ya sha kaya zaben shugaban kasar da aka yi daga abuja ga wakilin sashen hausa nan hassan maina kaina ya aiko mana da wannan rahoto Wata majiya mai tushe da ke da alaka da fadar shugaban Najeriya ta bayyana min cewar in an jima kaɗan ne shugaba Muhammadu Buhari zai tashi zuwa ƙasar Gambia inda zai haɗu da takwararsa ta Liberia su rarrashi shugaba Yahaya jami' ya miƙa mulki ga madugun adawa Mr. Adama Baro da hukumar zaben ƙasar ta ayyana shi a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi. Shugaba Jami tun da farko ya amince da shan kaye har ma ya taya Mr. Baro murna kafin daga bisani ya canza shawara bayan da ya ce ya gano an tafka maguɗi Manjo General Yakubu Usman Mai Ataya, masanin tsaro a yankin Afirka ta yamma, ya ce suna fargabar sabon matsayin na shugaba Jame ka iya haddasa tashin hankali. Tashin hankali sai dai a ce Allah shi kiyaye. Ka ga Gambia yar karamar ƙasa ce. In aka yi so tashin hankali ƙasar gabaki ɗaya za ta ruɗe tunda ba wani girma gare ta ba. Amma a ce wata babban ƙasa ce sai a ce ko wani gefe na ya kama wuta wani gefen kuma ana zaman lafiya. Amma yadda Gambia take din nan in wuri ɗaya ka kama wuta ƙasar gabaki ɗaya kenan za ta ta kama. Ina fata za ta yi haka ba. Dr. Bawa Abdullahi Wase ya ta fargabar da General Usman ke da. Fargabar shi ne tashin tashinan da fitina wadda dama a kasar shugabanni da suka mai da kansu suna so su rike fawa a hannunsu ba tare da tausaya wa kowa ba su suka dinga jawo irin yaki a nan a tsakankanin kabila da kabila ko addini da addini a kowane wuri. To halaye ne wadda ba zai kawo zaman lafiya ba sai dai kawo hargitsi da tarnaki a cikin demokrasiya da muke tafi da. Yanzu dai kusan guguwar canji ke kaɗawa a dukkan tsarin demokradiyyar Afirka. To shin me ke haddasa wannan canji? Tambayar kenan da naiwa masanin siyasa Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja. Sahihanci da aka samu na zaɓuka. Tun da da zaɓen murɗe kawai ake duk shugaban da yake mulki shi kenan sai murɗe ya ce ya ta zaɓe. To yanzu kuma abin da yake faruwa shine sannan a hankali an gyara harkokin zaɓe. Akan bar mutane su zaɓa a so. Kuma yawanci tun da shugabannin ba taɓuka wani abu suke ba sai su faɗi zaɓe. Na biyu kuma abin da ya faru a wata ƙasa yana iya faruwa a wata ƙasa. Hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria mun gode hassan kafin ku ji yadda likitoci a kano suka bari wata mace mai juna biyu ta mutu za mu leƙa jamhuriyar Nijar? daga inda wakilin sashen hausa yusuf abdullahi ya aiko mana da rahoton cewa albarkacin cika shekaru 58 da Nijar ta zama jamhuriya an shirya wani taron ƙasa da ƙasa a birnin agadez akan neman hanyoyin magance matsalar bakin haure. Taron na ƙasa da ƙasa kan matsalar ta bakin haure da ake gudanarwa a birnin Agadez na jamhuriyar Nijar ya tattara malaman jami'o'i arba'in na ƙasashen duniya daban-daban da shugabannin ƙungiyoyi masu zaman kansu. Ministan da ke kula da ilimi mai zurfi na jamhuriyar Nijar mohammed Ben Omar shine jagoranci bikin buɗe wannan taron. Il ressort des débats organisés par la commune ya ce alkuluman da hukumomin yankin agade suka tattara a wata muhawara da aka gudanar kan matsalar bakin haure sun yi nunin cewa akalla mutane 100 zuwa 120 ne suka yi amfani da yankin na agades a kokarin su na tsallaka zuwa turai daga shekarar 2015 zuwa 2016 wannan na nuna cewa yankin na agades ya kasance matattara ga bakin na haure da haka ya kamata matsalar tsaron wannan yankin ta doki hankulan dukkanin 'yan ƙasar nishar musamman ma mahukunta et en particulier les plus hautes autorités du pays an sha dai gudanar da taruka daban-daban na neman hanyoyin kawo ƙarshen wannan matsala ta bakin haure amma tamkar ana maganin kai yana ƙaba shin koya za a kwatanta wannan taron na ƙasa da ƙasa na birnin na agades da sauran waɗanda aka gudanar a baya profesa na tatu ibrahim shine shugaban wannan taron mun yi imani da abu guda an ka gama mushinan lakwal su kasan mutane ne wanda suke hudin abin da suke tamani an ka gama yan ong guri daya wanda suke kula da wannan bakin hauren an ka gama 'yan siyasa za su shulala su ji abin da ya kamata a yi a kan wannan abin kuma an kale ga gani a cikin taron akwai ambasadori na ƙasa da yawa na ƙasashen wannan yamma da suka zo su kuma za su yi participate a debakin za su yi communication su ma mu ji abin effectin su da suke nihi an an kare kaga sai a samu ma'amala wanda kowa da kowa zai koma ya gamsu to sai dai a nasu bangare Profesa Muktar Umar Bunza da ya fito daga jami'ar Usman Dan Fodiyo ta jihar Sokoton tarayyar Najeriya ya bayyana cewa muddin ana buƙatar kawo ƙarshen wannan matsalar ta bakin haure to ya zama wajibi a yi aiki da shawarin da aka cimma ƙarshen wannan taron. Abubuwan da za a tattauna da kuma masana za su ba da shawarwari zamanto gwamnatocin da abin ya shafa su sa hannu su taimaka wajen ganin an yi aiki da su kuma matsala ba matsala ce da ta danganci Nijar kaɗai ba ko kuma Afirka ita kaɗai ba abu ne wanda ya shafi duniya gaba ɗaya saboda ka muna ganin cin nasararsa ya danganta da yadda su kansu turawa suka ba da gudunmawa da sauran ƙasashen Afirka domin adiresin ɗin wannan matsala. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga yankin Agades a jamhuriyar Nijar. da Yusuf, wasu ma'aikatan kiwon lafiya da ke aiki a asibitin kwararru na Nasarawa a Kano sun ki yin aikin tiyatar fitar da jariri daga cikin wata mace mai suna Habiba Sa'adu a saboda ba ta da naira dubu hamsin da za ta biya su al'amarin da ya yi sanadiyar mutuwarta. Wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya fara zantawa da mahaifiyar wannan mace kamar haka. Da muka je mu ɗin asibitin Nasarawan aka kai ta ba su saurare mu ba suka ce he mun ba da wannan kuɗi dubu hamsin ba mu tafi da kuɗi ba tun da kaga a gigice muka tafi to shine aka ce a su taimaka su yi mata aikin suka ce ba za su yi ba sai an zube musu wannan kuɗi Malama ramar Salisu ke na mahaifiya ga marga ya Habiba Sa'adu wadda ta mutu sanadiyar zargin sakacin likitoci a asibitin ƙwararru na Nasarawa da ke nan Kano. Malam Sa'adu Aliyu da ke zama mijin marigayar na cewa mu je nan mu je nan mu je muka ta yawo dai kalla mun kai kamar awa da muka same shi shine aka ce aka samu aka hagu da ita sama na bayi takarda yana duba da karanta kudin ka dubu hamsin ne aiki za a yi mata ce to ni dai ba da dubu hamsin amma a yi mata yarinyar nan mare ne ya ci na kira babban yayin su ka gan shi na na kira ya ce ka ji halin da ake ciki ya ce a yi mata mana ko ne ai za biya da muka yaka sai na sake kirawo babanmu gabaki ɗaya nan shi ma shi ne ma ya ce in ba su wayan na ba su kai magana da wanda ka cikin su da haka haka suka dauke ta suka shigar da ita suka ja labule mu kuma sai suka kore mu shine karshen abin da muka yi muka je muka zauna shiru shiru shiru shiru zuwa an jima wannan ya zo ya zagaya ya wuce wannan ya zo ya zagaya yanzu haka dai kungiyar lauyoyi yan kishin kare yancin mutane ta Najeriya wato League of Lawyers for Liberty and Freedoms ta ce za ta dauki matakin shari'a game da wannan batu barista Abdullahi Bulama shine shugabansu. mun gamsu cewa wannan abin da aka yi sakaci ne kuma ya ci karo da sassan national health care act da kuma code of conduct for medical and dental practitioners na nigeria da kuma sauran dokoki da ke kula da aikin likita saboda haka da farko za mu rubuta korafi mu tura wato hukumar da ke kula da likitoci medical and dental practitioners council muna nema a hukunta likitocin da suka yi wannan aika-aika da dumma wanda yake kula da su sannan kuma za mu je kotun jihar kano mu nemi diya na mutuwar wannan mata daga hannun wato su likitocin da suke kan aiki a ranar da hukumar asibitin nasarawa da hukumar kula da asibitoci na jihar kano da kuma ita kanta gwamnatin jihar kano domin sakacinsu ne baki ɗaya sannan kuma za mu sake rubuta korafi gurin 'yan sanda muna nema a kama su waɗannan likitoci a gurfanar da su gaban kotu don abin da suka aikata laifi ne karkashin sashi na ashirin na national, national health act yanzu a yanzu dai ma'aikatar lafiya ta jihar kano bata ce uffan ba game da lamarin domin kuwa jami'in labarinta ismaila garba gwammaja ya ki amsa wayata kuma babu amsa game da sakon da na aika ta layin tarhonsa shi kuwa sakataren zartarwa na hukumar kula da asibitocin jihar kano dr aminu ibrahim tsanyawa ya yi min walawala ne domin kuwa bayan mun magana da shi ta wayar tarho cewa na same shi a ofis amma da na je ofishin nasa ta ya ƙi yarda mu gana mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya mun gode mahmud yanzu kuma ga aliyu mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya tsaka mai wuya. Jama'a mu da wannan lokaci da saduwa da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. to ghana ta samu sabon shugaban kasa kuwa yan jam'iyyar ndc da aka kada da kuma yan jam'iyyar npp da suka yi nasara suka yi kayan suke ji game da wannan sakamako a sunana hamdan abdallah zaben da farko da mun ce mun gode ma allah da an da aka yi zaben lafiya ba abin da ba wani rigiman da ya tashi wanda ma ya lusu zaben ma ya ba da annu cewa zaben gaskiya an wini shi ne mun gode ma allah kan haka ya fito kuma ya gode ma wanda ya yi rigaban zaben sunana salma wallahi mu dai ba mu ji dadi ba don na gani su muna sata tun muna sata sosai don bai son fitina shi yasa ya yarda ya ci a yanke sunana ibrahim mamma a ba ko ba mun san kamar mun ci su da peace ne kariya yayan disi dai haka nan no kullum haka ci su kariya suke yi mun san mun ci su yasa suke wannan magana nan sunana muhammad bello sokoto gaskiya zaben nan da aka yi dai gaskiya ni ban ji daɗin zaben nan da aka yi gaskiya akwai magudi cikin wannan zabe ba shakka magudi ba mai yadda ba amma shi president mu ya ce ko ba gane ba yana neman zaman lafiya ne a sunana abdul samad a ga zabe na shi kwanciya hankali wallahi ko na cin kwanciyar hankali da murna kuma da jin daɗi da wadata domin san giwa ya shigo giwa kuma dai kowa san martaban giwa sata menene sata an yi aiki gaskiya menene sata sata da gefe ne yayi wanda ya san bai da nasara shi ke ce an sata shi ajiya fati in so special mun gode wa Allah muna yi ma Allah godiya yanda aka yi shi lafiya ka kare lafiya game da yanda ya zo dai hakuri na za mu yi tunda shi baban mu yayi hakuri don mu tunda shi yayi hakuri dole mu ma mu hakura ba mu yadda ba amma hakuri za mu yi sunana Musa akwai Allah eh ka ba mai yi shi Allah so da shi mun gode ma Allah Allah ka muna ba ga wanga rana kuma Allah ya zubo muna ruwa ba kariya ne ba kowani sata ba sun san kamar sarki sunan bai aiki da kyau nana ya bar mu ji dadi garin nan mun yarda da shi kuma ne muka bashi da ba yarda da shi ba da ba bashi to da farko dai muna taya mutanen gane ko ina suke a duniya muna gama wannan zaben lami lafiya mu ma yau muke kammala tattauna da muka yi kwanaki muna yi kan wannan zaben nasu tare da yusuf jaja wanda ya takarar kujerar majalisar dokoki a zaben da aka kammala wanda kuma wansa shugaban ghana din john da ramani muhammad na ndc ya fada zaben a hannun shugaban yan adawa nana akufa a na jam'iyyar npp to ɗaya abokin hirar namu shine ambasada sha'abu musa sharif tsohon jakadan ghana a ƙasar gini wanda kuma jam'iyyar su ta npp ce yanzu ta yi nasara a wannan zaɓe to da yake kowa na cewa babban kalubalen da ke gaban shi sabon shugaban na ghana wato nana kufa ado shine ya karshen hanci da rashawa da wannan batun zamu karkare wannan muhawara ta karshe ta yau kuma za mu yi amfani da wasu wato fursunan amurka da aka kai wa ghana cewa ta ajiye ne eh, malam yusuf na ji mutane suna zargin ku game da batun harkar tsaro musamman kawo 'yan guantanamo bay din nan fursunonin nan da aka dauko daga guantanamo biyu aka kawo aka kawo aka zube su a cikin ghana na tabbata ka ji wannan magana din wanda yake nuna cewa mutane suna da shakku ko za ku iya ɗaukar matakan tsaron ghana musamman idan aka duba abubuwan da suke faruwa yanzu a cikin kasashen mu na afirka me za ka ce kan wannan amma wanga magana ya zo farko mutane yan adawa za su mai da shi wani abu amma mun waye idon yan gane duka sun gane kaman ba komai bane yan waye mu biyu ne suke guantanamo biyu da aka disbandal guantanamo biyu ana spread su garuka garuka sai aka kawo biyu Ghana. Me yi wanda ba kawo Ghana ba an kai su Togo, Nigeria ko ina. Za mu gyara prisons mu duka. Ga biyu nan ku rika muna su sauran shekara dai ya su fita misali. Ina laifi cikin wanga abu. Allah eh, eh, Sharif me abin damuwa game da wannan idan dai haka ne. <laughs> Ni abin ma ban dariya wa ce musu American prison American ya bata ne kace ga wannan a rike. A ga ga ba ba ba wani ba wani da ba da wuce da ba da. Guantanamo Bay. Ana close Guantanamo Bay ya bata. Guantanamo Bay yana cikin Cuba ne. American za su yi ma prison su ya bata ka san ka taba ganin prison American ka taba zuwa American da za su prison wanda na ma bai prison American ya kuri ka ji wanda na ma bai prison shi da ke cikin Cuba bai bata ba ba dalilin da yasa suka kawo wa'annan mutanen nan ba in ma sun kawo su mu abin da muke faɗi in za a kawo wannan wa'annan mutane fa duniya duka to bai high risk ne mutane ne masu ban tsoro in ma sun yi shaibin in za a shi ba an abin nan ɗinsu to an da a nan ya kamata at least akwai wasu kifi ke cikin ƙasa da ya kamata a yi wannan zancen da su to shi aka zana zargi cewa president ya karbi kuɗi ne shi kuma kansa cewa bai karbi kuɗi ba abin da aka zaki zargi ya ce president ya karbi kuɗi ne karbi wannan mutane kawo su domin ya kasa ya ce duk wani tsara da wannan mutane a kan zo ka tsaya a kan magana abin nan abin da aka faɗi kenan ai inda problem din ya zo kenan ba wai karɓar su bane ya aka yi aka tura wannan mutanen shi president kawai ne kaɗai ne masaniya har su national security su ba sani ba that is where the problem is ba wai kamo musu ba aka ma an so a ce ma wai an je ma an brief eh, eh, eh, nana akufado wanda kuma duka ba gaskiya ba ne. Hmm, malam yusuf gaskiya ne ba a tuntuɓi majalisar dokoki da shugabannin soja da sauransu ba da ma'aikatan tsaro ba. abba abba wanga magana yana da ban mamaki shi ne gari kawai isan da zama zuwa wanga mutane abba amma ka ji labarin zargin da shi alhaji sharifi ke cewa wai an bayo shugaban kasa kuɗi ne shi yasa aka shigo da su. ne nake faɗiwa misali kan magana nake faɗiwa ko da an ba shugaban misali ba haka bane ko da an ba shugaban kasa kudi so shugaban kasa kawai dai san da zama zuwan su cikin gwamnati abba ne bi dokan wanga magana To magana haɗin kan mutanen Ghana da ƙabilun Ghana da addinan Ghana da sauransu. Um, Alhaji Sharif eh, idan ka dube da mutanen Ghana suke zaune a yanzu nan da haɗin kansu kana ganin kun yi aikin ƙoƙarin haɗe kan mutanen Ghana fiye da wanda mutanen NDC suka yi ne yanzu? a ganin gaskiya dai a ƙasar Ghana abin da muka gani ba mu da ba mu da matsala na bambancin addini ba mu da matsala na bambancin kabila muna dai zama mu zaman lafiya amma dai kuma kowa na raka zamu ma muna ba sai dai kuma a ce bambancin ra'ayi na siyasa wannan NDC wannan NPP to idan to to ma da to idan ka dubi idan ka dubi abinda muke so abinda muke so a yi adalci wurin zaɓe in ga duk an yi rigima ƙasa rashin adalci ne rashin gaskiya amma dan an yi gaskiya an yi adalci ba wani abu amma dai ai abin da aka yi gaskiya kowa ya gani to abin da za aka yi gaskiya aka yi adalci na Najeriya da muka gani wanda professors da lecturers da wani aka zaba su mu ma muna kira ma nan amma an kiya da doko mana jami'u lecturers da wani zo tsazu ba su zama masu ne masu duban eh, akwatin abin ai rana ɗaya ne kawai ai a tsaya a duba mana kowa ya tsaya ya zai duba kamar kan shi professor eh, menene babban yan eh, electoral commission na jami'ai ne. a Tahiru Jega a Tahiru Jega exactly aka samu jami'o'i malumma da waye kowa tsaye aka zo aka dubo mu ma mu irin wannan mana yanzu bari mu magana a magana na ƙarshe da nake son kawo shine matsayin gane kun san gane babbar ƙasa ce a idon duniya musamman idon ƙasashen Afirka jagaba ce shugaba ce amma ina so in a ƙarƙashin mulkin NDC da na NPP a ina ne martaba ghana ta fi ɗaukaka alhaji eh, sharif barin fara kai tuni ku ne yan adawa yanzu idan an kwatanta eh, yadda yadda ina zuwa idan an kwatanta yadda kuka karrama kuka cira kuka daukaka darajar ghana da kuma yadda halin da ghana take ciki yanzu wanne ne kake ya kake gana abin ai kasan lokacin mulkin mu kowa ya sunan ghana domin an daga tattalin arzikin kasan Ghana ta kai inda ta kai kamar ganda muke gina ai mulki ba gine-gine bane kamar gine-gine mun yi da mu bakin mulki mu bashin da muka bari was about 9.5 billion dollars amma yanzu da suka zo credit rating ma je kasa credit rating mu ya je kasa domin eh, eh, eh, kowa ga irin wahalar da ake sha cikin kasa da a lokacin mu banki na kiran ka zo karbi lance yanzu je ka je neman wani loan ma interest rating ko harajin da ke kai za ka biya ma ba ka iya kuma ka je ma ba ka samu ma ba a kiranka saboda yanzu ba wanda ma ke kuma ga tafiya ma wa abin amma da lokacin kufuwa ai kowa ji sunan gane ko ina a duniya lokacin kuwa da shirin mutane suna zuwa da kasashen waje suna neman su zuba jari a cikin Ghana bai da yanzu eh, yanzu kowa gudu yake domin rashin wuta ma rashin sha'anin wuta abin nan wannan abin na cima wutan da kake gani na dan wata biyu da tsayin kwaskwarima ne ai in bayan zaɓe kowane gwamnati zo ma shi ya sha wannan wahalar wuta domin mun san abin da ake ciki kaza malam yusuf gaskiya ne yanzu mutane gudun gane suke ha wannan ba gaske ba ne lokacin mu lokacin john dramani muhammad da lokacin su wanda cikin aka fi sun gana wanga ba wai shi na fari ba shakaran jiya jiya ga shugaban kasar mu yake un yake ya make presentation duniya duka kowa ya ji abin da kike kowa ya ji abin ne fari kuma ku duka kun je na ka ritin shi in kun zama ku zo ku ce saboda kaza abin da ke bani mamaki shine ke dan kasa ne alhaji sharif dan gana ne lokacin ku ba ku kun kawo ta ba har muka zo wuta zai zama muna matsala yau jandamani muhammad da makarabar shi shi ya su gyara wuta ka ce kwaskwarima to ba ta roƙon allah wutan mu ya saya saboda siyasa a gyara wuta kuma ka ce kwaskwarima ne bayan nan zuwa wata uku an koma gidan jiya ba ta kai haka. To a gaishe ku. To kamar da muka ce wannan shine kashin kashe na wannan tattauna kan zaben Ghana. Idan mun dawo rana ta yau Najeriya za mu je mu fara duba fadace-fadacen cikin gida tare da cece ku ce da gunagunan da 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulkin kasar suke yi game da gwamnatin tasu ta shugaba Muhammadu Buhari? Su su wani sun ka dage sun kai ayyukan nan kowa ya san cewa duk wani babban mutum da aka ce yau ana rigima da shi wanda ya bada gudunmuwa wurin janar Muhammadu Buhari a kamfen ɗin shi za a ce yana fushi ne ba dan komi ba saboda ba a ba shi kaza ba. Sannan babban abin ciwo a ko inda zaune suke ma da a zahar election din guduwa sun kai sun ka bar Najeriya da su da iyalan sun ka gudu sun ka kai kasar waje amma yau suke da manya-manyan mukamai a cikin wannan gwamnati wallahi na ce maka wani ta min inbox ta turo ma a Facebook ta ga hoto da Jamal Mamura ta min inbox ta ce wallahi baban su yanzu duk ba sa makaranta saboda baban su ya wahala kansu akan wannan shugaban kasa da wanda aka kawo mana report sun mutu saboda wahala ta rayuwa akwai wanda suka sun ga mai suka ce su za su fara za su yi revolting za su yi ta daga wannan party su nemi party su koma to sai a jira zuwan wannan shirin yanzu dai muna godiya da koban kwana ga bakinmu na ghana wato sha'abu musa shirin na jam'iyyar ada ta npp da suka yi nasara da kuma yusuf jaja na jam'iyyar ndc mai mulki da aka kada sa zaɓe shi ma ma'aikacinmu baba yakubu makeri muna gode masa ainihin da taimakon da ya bayar wajen haɗa wannan shirin da kawo shi a madadin su duka ali mustapha sakwata ne a washington kafin mai sallama ga takaitattun labarai yau talata shugabannin kasashen afirka ta yamma da dama suna ka hanyar su zuwa gambia da niyyar su je su rarrashi shugaban wannan kasa haya jami ya haƙuri ya sauka daga kan karagar mulkin shi bayan kayan da aka mushi a zaben ran ɗaya ga watan nan can da farko jami ya yarda cewa abokin takarar shi adamu baro ya kada shi amma daga baya a ranar juma'a ya dawo ce bai yarda ba wanda suke kan hanya zuwa ah, can gambia din a karkashin jagorancin shugaban liberia wato ellen salif johnson sun hada da shugaban nigeria mahmudu buhari da shugaban salio ernest bai kuroma da kuma shugaba john dramani muhammad na ghana wanda shi ma da ya faɗi a zaɓe kuma ya amsa cewa ya faɗi din a can najeriya kanta kuma ah, gwamnan jihar akwa ibon ya ba da umarnin ajiya kamar dan kwangilar da ya yi aikin ginin cocin nan da ta rosa har mutane da ya saka rasa rayukansu san to ina ji shi kenan <laughs> masu sauraro karshen shirinmu na yanzu kenan sai kuma da misalin karfe 8 na safe agogon najeriya idan allah ya kai mu za mu sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin a halin yanzu kuwa mai alice a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.